Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ranka shi daɗe mai kati. Hmm, Na zo amin kati ne ma. Oke kai ma kana so ka zama ɗan ƙasa eh, kenan. Eh sosai mako amma ni da gogo ne dai. To gogo da take gida ta za a mata kati. Ito tashi a mata kati don Allah ka taimaka mana. Na san zama 'yar ƙasa. To. Yawa. Me sunanka kai ne? To sunana dai Ilu. Sunanka Ilu. Ita kuma ba me sunanta? gwaggwatai ya she min sunansa larai larai eh shekara ka nawa to mai kati ni dai tun da namiji ne ni sai ka samin arba'in yawa shekara arba'in ka sha a duniya to to ita kwa shekara ta nawa to gwaggwatai za ki sa mata ashe ke take ai ina ga kace kuma ita ta aife ka ita ku ta aife ni ayyo to Allah ya shemu maza muna gaba da su haka ko dole da goyi biyo bayana yawa mai tafi